ashirin da uku ga watan tara shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin makkatul mutarrama zuwa birnin madina wanda ya daidai da ashirin da takwas ga watan biyar shekara ta dubu biyu da sha tara za mu ɗaura karatun da muke a wannan masallacin da albarka wato masallacin da ke ƙarƙashin makarantar nurul islami da tarbiyyar ta'lim wadda take cikin garin kaduna state nigeria muna roƙo allah wata ala ya sa mu dace sannan ya sa mu abin da za mu faɗa albarka kuma ya sanya ya zama na masburi gare shi kuma ya sanya mu cikin ɗantattuna wannan wata da muke ciki wata ramadan kuma ya karbi ayyukan mu gabaki ɗaya. idan ba mance ba jiya mun tsaya inda Allah yake cewa wa idnud dinakum min ali fir'aun yasumunakum su'al azab aya ta 49 yau kuma za mu tashi aya ta 50 inda Allah subhanahu ta'ala yake cewa wa id faraqna bikum al-bahra fa anjaynakum wa aghraqna Ali fir'aun na'am

kutuna wato ku yahudawa kenan banu isra'il idan ba mance ba ba mu rushe ba muna magana a su shi yasa malamai da suka yi rubuce-rubuce a kan alaƙan da ke tsakanin ayoyi da ayoyi sannan da sura da sura da wasu daga cikin malamai na tafsiri suke cewa wannan ayan tana da alaƙa da ayoyin da suka gabace ta فدع الله سبحانه وتعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين تنا da alaka da wannan ayar da muke cikinta a wannan yini albarka Allah yake cewa daga cikin ni'imomin da na maku ku banu Isra'il wato ku a Yahudawa mutanen Annabi Yaqub alaihi salam shine ku tuna daga cikin ni'imomin akwai lokacin da na tsatsaga maku kogi wato na tsatsaga kogi sabida ku sanadiyar ku wannan kogin malamai sun yi bayani na tafsiri suka ce shi shine baharu al-qulzu shine al qulzu wanda ake kiransa al ahmar kenan ina ga da turanci suna kiransa red a red cross ko ko red river kenan okay red sea ko da suke kiran shi kenan to wannan shine dai red sea din nan shine wanda Allah subhanahu wataala yake magana a kansa shine bahrul ahmar da larabci ko bahrul qulzum Allah subhanahu wataala yake ce ma wato shi su yahudawa banu isra'ila su tuna a lokacin da ya tsamar da su a lokacin da ya tsatsaga masu wannan kogin ya tsatsaga shi har zuwa hanyoyi guda goma sha biyu kamar yadda ya bayana haka can cikin suratul araf wa qatta'nahum ithnatay ashrata asbaban umama ya tsatsaga wannan kogin ko kogin zuwa hanyoyi guda goma sha biyu saboda su ƙabilun banu isra'ila ɗin su guda goma sha biyu shi yasa wannan kogin ya fassada shine farakna bikumul bahra fa anjaynakum sannan muka tsamar da ku agrakna ala fir'aun sai muka dulmu yadda fir'auna da mutanansa muka nufar da su a cikin wannan kogin shine agrakna ala fir'aun wa antum tanzurun a lokacin da abin ya faru ko kuma kuna kallon su malamai ma'abuta ilimi da kuma ma'abuta tafsiri wato sun tattauna akan wannan aya mai girma da muke cikinta a anan Allah ya kawo wannan magana a dunkule amma bai fayyace ba taya aka samar da su sannan taya suka je wurin taya kuma aka hallakar da shi fir'aun Allah duk bai bayanan wannan matakan ba a ƙarƙashin wannan ayan amma ya yi filla-filla da waɗannan matsaloli ga baki ɗaya can cikin wasu surori kamar suratul araf da muka yi bayani da kuma suratul shu'ara'i haka da suratul qaha haka kuma da suratul ad-dukhan wani bangare duka cikin waɗannan surorin Allah ya yi cikakken bayani a cikin su akan wannan fissa. wato yanda al'amarin yake a lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya tsamar da ah, annabi Musa alaihi salam da kuma banu Isra'ila da ake gallaza musu azaba abana abana'akum wa yastahiyuna nisa'akum ayin da muka karanta jiya a lokacin da Allah subhanahu wataala ya bamu labari shi Fir'auna ya kasance yana sa mutanensu suna yayyanka ƴaƴansu sannan bayan haka suna bautar da matayensu suna fasikanci da su sannan bayan haka kuma suna bautar da su wajen hidima to a lokacin da Allah ya tsamar da su daga wannan nau'uka na azaba lokacin sai shi fir'auna bai dandara ba ya dau alwashi dole ne lalle sai ya ga bayan fa shi annabi Musa alaihi salam da kuma mutanensa dole sai ya sa sun yi ridda wato sun bar addinin da suke sun dawo akan shi ta farkinsa to lokacin da ya dau wannan alwashin sai Allah subhanahu wataala yayi ma annabi Musa wahayi kamar yadda ya zo tun cikin suratul Taha da kuma suratul Shu'ara Allah yake cewa wa laqad awhayna ila Musa an asri bi ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabsa la takhafu darakan wa la takhsha aw taqra'a la takhaf darakan wa la takhsha Allah subhanahu wa ta'ala ya kara faɗan haka a cikin cikin suratul Shu'ara wa awhayna ila Musa an asri bi ibadi innakum muttaba'un Allah ya wahayi a lokacin zuwa ga Annabi Musa alaihi salam yake cewa ka tashi ka tafi cikin dare da kai da mutananka yake cewa a bi a asakal bahar idan ka je wajen kogi sai ka daki wannan kogin yake ce masa la ta darakan a wata qira'a la ta khaf darakan kada ka ji tsoron na riskuwa mutanen fir'auna za su bayan ka su same ka kada ka ji wannan tsoron shine la takhaf darakan wala takhsha sannan kuma kada kada ka ji tsoron cewa idan kuka shiga cikin wannan kogin zai dulmiyar da ku ko zai nusar da ku haka Allah ya faɗa a cikin suratul shu'ara wa auhayna ila musa an asri bi ibadi kai tafiya da mutane na cikin dare innakum ku sani lalle yayin da shi fir'aun ya ji labarin kun fita gabaki ɗaya zai bi bayan tunda ya dau alwashi dole sai ya halakar da ku ko kuma kun bar addinin da kuke kai a lokacin kamar yadda aka rawaito daga wasu daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar su Abdullahi ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu haka aka rawaito kuma daga wasu daga cikin tabi'ai wato ire-iren su Qatada ibn Da'amat as-Sadusi Qatada ibn as-Sadusi suka ce a lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala yayi wahayi da annabi Musa alaihi salam ya tafi cikin dare a lokacin da ya ce masa zai samu kogi idan ya samu wannan kogin kada ya ji tsoro sannan bayan haka kada ya ji tsoron yawa a ciki ko kuma mutanen da za su zo bayansa a lokacin sai ya yi wahayi ga wannan kogin yake cewa yayin da shi annabi Musa ya zo yake cewa idan ya dake ka shi koyin kenan yi ɗa'a gare shi ka tsatsage har zuwa hanyuka guda nawa guda goma sha biyu haka aka rawaito wannan daga Abdullahi ibn Abbas da kuma Qatada ibn Da'amat as-Sadusi kamar yadda ibn Jarir al-Tabari ya hikayanto haka a tafsirin sa Jami'ul Bayan da ire-iren su Imam al-Qurtubi da sauransu a cikin al-Jami' al-Ihkam al-Qur'an al-Karim to a lokacin sai annabi Musa din ya tafi yana tafiya da shi fir'aun ya ji labarin tafiyarsa daga nan sai ya umurci mutanansa gabaki ɗaya tawagan mutanansa yan gidansa da mutanansa waɗanda suke bi masa ya ce ku tashi mu tafi bayansa lokacin sai suka ce bayan annabi musa alaihi salam shi ne allah ya ba mu labari can cikin suratu taha ɗin da suratu ash-shu'ara yake cewa fa atba'ahum fir'aun bi junudihi fa ghashiyahum min al-yam ma ghashiyahum sai fir'aun ya ji bayan annabi Musa alaihi salam sai abin lullubewa ya lullube su shine fa ghashiyahum min al-yam ma ghashiyahum wa adalla fir'aun qaumahu wa ma hada sai Fir'aun ya batar da mutanansa kuma bai samu shiriya ba da shiri annabi ya zo masa haka Allah ya nana ta wannan a cikin suratul shu'ara yake cewa wa azlafna thamma al-akhirin anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in sai Allah subhanahu ya ce ya tsamar da shi annabi Musa da wanda yake tare da shi kuma ya bayani tun cikin suratul shu'ara fa atba'uhum mushriki a lokacin shi fir'aun ya fita ne wato da safiya lokacin eh, da safi lokacin fitowar rana lokacin hantsi shine mushriki shi kuma annabi Musa ya riga ya tafi cikin dare to me ya faru shi kai fir'auna kana tafiya tare da mutanenka sai ka rinsu eh, annabi Musa ta sani annabi Musa alaihi salam daidai wannan kogin da Allah ya ba mu labari yana samun annabi Musa alaihi salam a daidai wannan kogin tare da mutanensa lokacin sai mutanen annabi Musa alaihi salam sai suka waiwayo baya suna waiwayowa sai suka ga Fir'aun da mutanensa gabaki ɗaya sun riske su to lokacin sai tsoro ya kama su shi yasa Allah ya ba mu labari cikin suratul shu'ara yake cewa falamma tara al-jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun a lokacin da su mutanen Annabi Musa alaihi salam suka waiwaya suka ga Fir'aun gashi nan fa ya taho da mutanansa sun rizke su sai tsoro ya kama su suka ce inna lamudrakun lalle mu fa arziki mu sun same mu Fir'auna din nan da muka guje masa muke jin tsoronsa to ga shi fa sun zo sun sami ni a lokacin suke ce ma annabi Musa alaihi salam kuma suka ce ya kai annabi Musa wannan mutumin ya cutar da mu tun kafin ka zo haka kuma bayan zuwanka qalu udina min qabl an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana lalle wannan mutumin ya cutar da mu da shi da mutanansa tun kafin ka zo mana haka kuma bayan ka zo mana shine min qabla an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana qala asa rabbukum an yuhlika aduwwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura kayfa ta'malun da karshe sai annabi Musa alaihi salam yake lallashin su wato su waɗannan mutanen yake cewa kada ku damu ba mamaki ba mamaki Allah subhanahu wataala zai halakar da abokanan adawan sannan ya sanya ku khalifofi a cikin doron ƙasa ya kuma me za ku aikata a cikin ƙasa wato me za ku yi na islahi da sauransu sannan a lokacin da tsoro ya kama su ɗin har suka faɗi waɗannan maganganun sai annabi Musa ya lallashe su ya nutsar da su yake cewa kada ku damu qala kalla inna ma'iya rabbi aw taqra inna ma'iya rabbi sayahdini kada ku damu lalle ni fa akwai ma'iyya tare da ni ina tare da Allah subhanahu wataala ina tare da ubangiji na ba zai kunyatar da ni da kowa ga baki ɗayan mu sai hadin da da sannu zai tsamar da mu ya shiryar da ni. to a lokacin ya faru a lokacin sai Allah subhanahu wataala ya ce mu annabi Musa anidrib bi asaka al kada ki wannan kogin da sandanka anidrib bi asaka al a lokacin kyautai annabi Musa ya daki wannan me wannan kogin kada kuma ce su shir'aun da mutanensa suna bayan sa ga sun zo sun rufe su babu abin da ya rage sai su fara hallakar da su ko su fara ma suna za musu ne suna za musu azaba a lokacin sai Allah subhanahu wataala ya yi ma annabi Musa wahayi yake cewa anidrib bi asakal bahar kada ki wannan kogin da kake gani yake cewa kuma yayin da zaka dake shi kana da kansa ku shige ciki kada tsoro ya kama shine la ta kafa darakan ko la ta khaf kada ka ji tsoro da kai da mutananka na dulmiyawa ko kuma na mutanen da suke bayan to a lokacin sai annabi Musa bai wata wata ba sai da ki wannan kogin yana dukan wannan kogin da ya faru fanfalaka sai ya tsatsaki shi wannan kogin ke fa kullu firqin ka qawli da abin. sai ya kasance kowane hanya na maku bayani cewa a lokacin da kogin mai tsatsage ya tsatsage ne zuwa gidaje nawa zuwa gidaje sha kuma hikiman tsatsagewansu zuwa gidaje sha biyu waɗannan su ne adadin ƙabiloli na a banu isra'il wato kowace ƙabila za ta kama hanya ɗaya sai ta keta wannan kogin da shi kamar yadda Allah ya bamu mu labari wa qatta'nahu fi ashrata asbab al'umama asbab jam'i ne na sibt sibt sune kamar ka ce ƙaba'i a larabawa kenan to a lokacin fanfalaka yana dukan wannan kogin sai ya rarrabe zuwa hanyoyi guda goma sha biyu fakana kullu sirqin kasawli al'azim kowace hanya sai ta kasance kamar halallan dutse gashi zahiri ruwa ne fa amma yana dukan wannan kogin sai ya tsatsage zuwa hanyoyi nawa hanyoyi sha biyu kuma kowace hanya sai ta wanzu kamar dutse mai karshi wannan mutum zai iya ketawa ba tare da tsoro ba ko ya dulmiya ya nutse a cikin wannan kogi shine fanfalaka fakana kulli firqin katsawri alazim Allah ke cewa azlafna thamma al-akhirin wa anjayna Musa sai muka tsiratar da annabi Musa alaihi salam wa man ma'ahu da wanda yake suke tare da shi ajma'in gabaki ɗayan su thumma aghraqna na akhirin sai muka dulmuyar ko muka hallakar ko muka nutsar da shi fir'auna da mutanansa malamai suka ce a lokacin da Allah subhanahu wataala ya sa waɗannan kogi ya tsuntsaye har zuwa gidaje sha biyu kowace kabila na Bani Isra'il suka kama hanya suka tafi suna isa ƙarshen kogin suka ce mutanen ƙarshe da suka tsallake wannan kogin suna tsallakewa su kuma mutanen fir'auna na farko tawagan farko sai suka shiga wannan kogi suna ganin cewa su sun tsallake sai suka tsammanin su ma suna shiga cikin wannan kogin wato baharul ahmar din a red sea din suna shiga cikin wannan kogin kamar yadda annabi Musa ya tsira sai su ma suka tsammanin za su tsira to me ya faru fir'aun, na mutanen da kuna shiga cikin wannan kogin sai Allah subhanahu wataala sai ya da su ya nutsar da su ya halakar da su cikin wannan kogin wannan shine tarihin abin da ya faru da Allah ke cewa wa iz farakna bikum al-bahr kutuna yayin da muka tsatsaga muku wannan kogin zuwa hanyoyi sha biyu muka tsamar da ku kun ga wannan ɗaya ne daga cikin ni'imomi wanda Allah subhanahu wataala yayi ma banu Isra'il wato yahudawa wanda da a ce sun dau izina da wannan ni'ima ko waɗannan ni'imomin da ba su kafirce ma Allah subhanahu wataala ba kuma da ba a samu wasu daga cikinsu sun yi adawa da annabi salawatullahi wa salamuhu alaihi ba to a lokacin sai Allah subhanahu wataala ya samar da annabi Musa alaihi salam su kuma ya halakar da su ya dulmiyar da su a cikin wannan kogin malamai suke cewa Allah subhanahu ya ba mu labarin yanda ne ya tsamar da Annabi Musa alaihi salam da shi da mutanansa banu Isra'il amma kuma bai ba da labarin da kuma yanda ya hallakar da shi Fir'aun amma Allah subhanahu wataala bai ba mu labarin ko bai faɗa mun wace yiri ne ko a wani ne wannan abin ya faru a cikin alkur'ani gabaki daya babu aya wadda suke bayanin cewa wannan abin ya faru a rana kaza ne ko a dare kaza amma wane ne ya bamu labari shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa a shimfida da muka yi makaratun mu muka ce a tsarin mu na tafsiri da zamu yi shine fasara alqur'ani da alqur'ani kamar yadda muka janyo ayoyi yanzu wanda suke da alaka da wannan aya sannan bayan haka kuma idan muka samu aya muka ce fasaranta bai zo ko cikakken fasaranta bai zo cikin alkur'ani ba za mu koma zuwa ga hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan shine a'lal marati fi tafsir alqur'ani karim shine tsarin da yake ba. to anan mun samu hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam wannan bi yana cikin dalilai na nuna cewa shi sunna ko hadisi na annabi yana fasara yana fasara kun ga wannan raddi ne akan ƴan qur'aniyun wannan kungiya waɗanda ake kiran su ƴan qur'aniyun wanda akwai su a nan Najeriya da wasu sassa da dama na duniya wanda ba sa yin imani da hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam su kai gundaran alqur'ani ke amfani da shi kun ga irin nan yanzu Allah bai ba mu labari wani yini ne ya halakar da Shir'auna da mutanensa ba haka kuma bai ba mu labarin yini. da ya tsirar da annabi Musa alaihi salam da bani Isra'ila to sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin wannan yin. ya tabbata hadisi na annabi tsira da annabi Allah su tabbata a gare shi an ibn Abbas wanda ya karbo shi daga Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma yake cewa anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalle manzo Allah tsira da annabi Allah su tabbata a gare shi qadimal madinata ya zo madinatul munawwara fa wajada al yahud siyaman yawm ashur sai ya samu yahudawa suna azumin rana na ashur wato rana na ashura kenan wanda aka sani da rana na ashura wannan rana ta ashura ita ce yini ta goma a watan muharram watan muharram wato watan farko a musulunci na hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam goma ga wannan watan shi ake kira ashura kamar yadda kuka sani fa qala lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah tsira da min ta Allah tabbata gare shi yace masu wato su yahudawa kenan ma hadha al-yawm alladhi tasumunahu wani ne ne wannan wanda kuke azumtan shi fa qalu sai suka ce hadha yawmun azim wannan yini ne wanda yake mai girma sosai anda Allah fihi Musa wa qaumahu wannan yini shine Allah subhanahu wataala ya tsirar da annabi Musa da mutanansa wa gharraqa fir'auna wa qaumahu kuma ya halakar da fir'auna da mutanansa ya halakar da fir'auna ya dulmiyar da su ya nutsar da su a wannan kogin na bahrul ahmar din red sea din fasamahu Musa shukran lillahi azza wa jalla sai annabi Musa ya azumci wannan yini wato rana na goma a watan Muharram din domin gode ma ni'ima Allah subhanahu wataala da ya tsamar da shi da shi da tawagansa wato mutanansa fa nahnu nasumuhu sai ya yahuda suka ce ma annabi sallallahu wa sallamu alaihi mu kuma muna azumtan wannan yini wato kamar yadda annabi Musa ya azumce shi yayi azumin sa فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما زعل سيرا دا أن تعالى ثبت أغريش يتي فنحن أحق وأولى بموسى منكم lalle mu muka cancanta muraya sunna ko muraya fi'ilin aikin annabi Musa alaihi salam fiye da mu saboda shi dan uwanmu ne annabi ne sannan kuma yana akan tafarki wanda muma muke a kansa wato na kadaita Allah subhanahu wajen bauta ba tare da hada shi da wani ba wannan hadisin al-Imam Muslim ya da shi a cikin sahih nasa haka Ibn Majah haka al-Imam Bukhari wato hadisi ne muttafaq alayhi anan wannan mahallu shahid gabata da ya samu karanta wannan hadisi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mana bayani lokacin da ya samu Yahudawa din nan suna azumtan wannan yinin sai suka ce dalilin da yasa suke yin azumi a wannan yini shine yini ne wanda Allah subhanahu wataala ya tsayar da Annabi Musa a cikin sa kuma ya halakar da Fir'auna da mutanensa kuma ya mu labari wannan yini shine yawma Ashur wato rana yini na goma a watan Muharram kun ga a wannan anan Annabi ya mana bayanin wannan yini da Allah subhanahu wataala ya ba mu labarin sa a cikin ayan da muka karanta to a ƙarƙashin wannan hadisin malamai sun tattauna matsaloli masu eh, matsaloli masu yawa akan azumi na Ashura akan azumi na Ashura wato daga cikin matsaloli da malamai suka tattauna ne. na farko wannan yau ashur ɗin shin rana na goma ne kawai kamar yadda muka muku bayani ko kam al shafi'i rahimahullahu ta'ala tare da al-imam ahmad bin hanbal da kuma ishaq bin rahawai a mazabar su suna ganin fahimtar su wannan rana ta goma din wanda aka tsayar da annabi Musa a cikin ta kuma aka duniyar da ko aka halakar da Fir'aun ita ce yini ta tara ita ce yini ta tara wato ba yini na goma ba yini yini ta tara a watan Muharram aka ce menene dalilin ku suka ce dalilin mu shine a arwaito hadisi daga annabi eh, sallallahu ko wanda yake da hukuncin rafi wato hadisi na Ibn abbas wanda al-hakan ibn al-a'raj ya rawaito wannan hadisin yake cewa intahaitu ila ibn abbas na je wajen abdullahi ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu a lokacin shi al-hakan kenan ibn al-a'raj yake cewa na je wajen abdullahi ibn abbas a lokacin shi abdullahi ibn abbas mutawassidun rida'ahu fi zamzam lokacin shi yana sanye da zan ko kuma mayafinsa shi ibn abbas kenan yana zaune kuma a gefen zamzam wato rijiya ta zamzam wadda take cikin haramun makki wadda take cikin makkatul mukarrama a cikin masjidul alharam na makka wato a cikin masjid na harami wanda yake cikin makkatul mukarrama a lokacin abdullahi ibn abbas yana zaune a gefen rijiya na zamzam a lokacin fa qultu lahu shi alhakan hakam ibn al-a'raj sai nace ma abdullahi ibn abbas nace masa akhbirni an sawmi ashura ka bani labari akan azumi na ashura wai wani yini ne na ashura fa qala sai abdullahi ibn abbas yake cewa inni ra'aytu hilal a idin ra'aita idza ra'aita hilal muharram idan kaga watan muharram wato idan watan muharram ya shigo fa'dud sai ka kirga shi wa asbih yawma tasi sahim rana na tara sai ka waye gari kana min azmi a rana na tara فقلت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم haka manzo Allah ya kasance yana azumtan abannan yawm ashura wato yana yin azumi na ashura a rana na tara ba rana na goma ba sai Abdullahi ibn Abbas yake cewa na'am haka manzo Allah ya kasance yana yi wato yana azumtan azumi na ashura a yini na tara ba na goma a wata na muharba. wannan hadisin muslim ya fidda shi haka da imamu tirmidhi kun ga anan wannan hadisi yana da hukumi na rafi kamar yadda malamai na hadisi suke bayani sannan a karkashin wannan hadisin abdullahi ibn abbas yayi bayani akan cewa rana ta ashura ita rana ta tara ba wai ta goma ba kuma wannan shine ra'ayin abdullahi ibn abbas shine manhajinsa sannan bayan haka an rawaito wata riwaya daga gare shi dai annahu qala lalle ya ce sumu at-tasi wal ashir ku yi azumi na ashura na rana na tara da rana na goma kuma imamu shafi'i suka yi da waɗannan hadisai haka da imamu ahmad bin hanbal haka da ishaq bin rahawai ko bin rahuya duk ana faɗa bin rahuya ko bin rahawai kamar imamu sibawai sibawai duk suna da yake cikewa kan haka a malamai na luga suna kiran su da sigayi sibawai ko sibuya sibuya ko sibawai To wannan shine manhajin su kuma shine akan abin da babban sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato Abdullah ibn Abbas ya tafi akai akan rana na Ashura ita ce yini ta yini na nawa yini na tara ba wai yini na na goma ba ina fata ana tare da ni to amma abinda wasu daga cikin tabi'a suka tafi akai kamar al-Hasan al-Basri da kuma Sa'id ibn Musayyab da al-Imam Malik bin Anas sannan da wasu daga cikin magabata shine yini na Ashura wanda Allah ya tsamar da Annabi Musa alaihi salam da mutanensa ya dulmiyar da Fir'aun a cikin wannan yini shine yini na goma yini na goma ba yini na tara ba ne abinda AlHassan al-Basri da Sa'id ibn musayyab da kuma al-Imam Malik ibn Anas suka tafi akai a aka tambaye su menene dalilin ku suka ce dalilin mu shine hadisi da aka rawaito daga Abdullahi ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu yake cewa sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi yayi azumin Ashura wa amara bi siyami sannan kuma ya umarni da ayi azumin wannan yini na ashura din na goma qalu sai suka ce ya rasulullah ya kai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam innahu yawmun tu'azimuhu al wa nasara wannan yini fa da kace mu yi azumin sa yini ne wanda yahudawa da nasara kiristoci suke girmama masa suke girmama shi idan ba ku mance ba kun ga annabi da ya je madina ya samu yahudawa suna azumin wannan yini فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi yace yake yace fa kana al'am al-muqbil idan Allah ya kai shekara mai zuwa a sunnal yawm at-tasi banda yawm kawai sannan za mu azumci rana ta tara yin na tara kun ga nan manzo Allah yi azumi rana na goma bai azumci rana na tara sai yake cewa falam ya'ti al'amul muqbil hatta tuwfiya sallallahu alaihi wasallam yayi alwashi ya zo a ce Allah ya kai shekara mai zuwa yadda zai azumci rana na tara amma Allah bai kai shi ba a wannan shekaran yayi azumi na rana nawa rana na goma to kun ga wannan hujja ce karara wanda hujjan al-hasan basri tare da sa'id ibn musayyab da imamu malik bin anas da sauran a magabata akan rana ta ashura ita ce rana ne rana na goma ba wai rana na tara ba to wadannan wannan dai saɓani ne wanda malami suke a wata riwaya ma yake cewa la in baqi idan na rayu Allah ya rayar da ni ila qadi zuwa shekara mai zuwa al-asuman ta tafi zan azumci rana na tara to kun ga an samu a sabani kenan na malami amma dai ban sai maka inganci ya ɗan uwa abinda malami suke rinjayarwa rana na goma yau ma ashura ita ce rana na goma din ba rana na tara wannan fahimta ne na abdullahi ibn abbas da kuma su imamu shafi'i sannan da su imamu ahmad bin hanbal da isa bin rahuya amma abin da malami suka rinjayar rana na goma na ashura shine rana rana na goma na muharram amma ana so mutum ya azumce su rana guda biyu don hadda rana na tara tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da in baqit ila ila al'am al-muqbil la suman natas ko ila qabil la suman natas to abu na karshe abu na gaba shine shin annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi wannan azumi na rana ashura din Ya yi sa ne da koyi da annabi Musa alaihi salam kamar yadda wasu ke ganin cewa wai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana koyi ne da addinin annabi Musa to abin da malamai suka ce shine a'a dama annabi tun yana a Madinatul Munawwara yana yin azumin wannan ne kuma Quraishawa na jahiliya sun kasance suna yi annabi da aka tashe shi a makatan Mukarrama shi ma yake azumtar wannan alil dalili kuma shine hadisi Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa anna quraishan lalle quraishawa kanat tasum sun kasance suna azumi yawm ashura rana na ashura wato na goma kenan na muharram jahiliya thumma amara rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi annabi ya umarni salawatullahi wa salamu alaihi siyami cewa a danka azumin wannan yini hatta farada aw kullu ramadan har sai lokacin da Allah subhanahu Ta'ala ya farlanta watan azumin Ramadan wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da aka farlanta azumin Ramadan sai manzo Allah tsira da amince Allah subhanahu wataala ya ce man sha'a falyasumhu wa man a aftara wanda so sai ya azumin Ashura wanda ya so ya bashi a wani lokaci kenan bayan Allah subhanahu Ta'ala ya wajarta azumin wato Ramadan to kun ga wannan hadisi al-Imam al-Bukhari da Muslim suka da shi ana Aisha ta ba mu labari dama Quraishawa na jahiliya sun kasance suna yin azumin wannan yini ba wai sai da Yahudawa eh, suke yi ba da Annabi ya zo Madinatul Munawwara yake koyi da labarin da suka bashi na cewa Annabi Musa alaihi salam yana yi shi yasa zance mafi inganci Annabi ya kasance yana yin azumin nan sun yana a Madinatul Munawwara da ya zo a afwan tun yana makatul mukarrama ya kasance yana yin wannan azumi tun yana makatul mukarrama da ya zo madinatul munawwara ya samu yan yahuda suna yin azumin wannan yini kuma suka ba shi labari ga abin da ya saske saboda yini ne da Allah ya tsamar da annabi Musa alaihi salam a shi a lokacin ya ci gaba da yin wannan azumin amma ba wai dama baya yi ba ya ci gaba da yin wannan azumin da ya kasance tun yana a makatul mukarrama yana yin sa wannan shine zance mafi inganci sai mas'ala ta ƙarshe shine a menene falalan yin azumi na wannan yin na Ashura wanda muka yi dogon bayani akan sa ya tabbata a hadithin hadisi da al bukhari da Imam Muslim suka fidda mana shi wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi na katada uh, abu katada hadisi na abu katada ansari uh, radiyallahu ta'ala anhu ya bamu mu labari cewa annan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lalle manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi uh, ya kasance yana yin azumin ashura yake cewa ahtasibu kuma ina fatan ala Allah azza wa jalla an yukaffira as-sanal allati qablaha ya kankare ma wanda ya azumci wannan yini na ashura shekaran da ta gabace ta wannan hadisi na abu da ne al-ansari imamu muslim ne da imamu tirmidhi suka fidda shi afwan na ce maku imamu bukhari shi ma ya fidda shi zance mafi inganci imamu muslim ne da a imamu tirmidhi suka fidda wannan hadisi na falalan azumi na yau ashura Abu Qatada al-Ansari shi ya roito mana wannan hadisin yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle ina tsammanin duk wanda ya azanci wannan yini na Ashura yi sa to lalle ina fatan Allah subhanahu wataala zai kankare masa zunubansa na shekara daya da baki ɗaya da suka wuce kuma al-Imam Tirmidhi rahimahullahu ta'ala yake cewa la na'lamu fi shay'in من الروايات أنه قال بهذا الحديث إلا في حديث أبي قتادة الأنصاري بمساموة رواية با شوى annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin falalan watan azumin a shura, cewa yana kankare zunubi na shekaran da ta gabata in ba wannan hadisi na Abu Qatada al-Ansari ba to wannan ne ya ƴan uwa nake so in janyo hankalinku Adamu gabaki ɗaya cewa lalle wannan yini da Allah subhanahu wataala ya bamu labari a wannan aya da yake cewa faraqna bikum al-bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun lalle yin ne mai albarka shine yin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bamu labari cewa shine yawmu ashura yini na ashura wanda annabi Musa ya yi azuminsa sannan shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya azumci wannan yini na Ashura har kuma ya dau alwashi da Allah ya kai shekara mai zuwa zai azumci yini na Tasu'a da Ashura din kuma kamar yadda ya zo a hadisi na Muslim da Imam Tirmidhi hadisin Abu Qatada Ansari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lalle duk wanda ya azumci yini na Ashura Allah zai kankare masa zunubansa gabaki daya da ya shekaran da ya gabata kun ga wannan falala ne mai girma wanda idan Allah subhanahu wataala ya kai mu wannan wata mai albarka wato Muharram lalle ya kamata mu azumci wannan yini na Ashura sannan kuma mu hada da yini na tara kai mu azumci yini na tara da yini na goma ta yanda Allah subhanahu wataala zai kankare mana zunubanmu da muka yi a wannan shekara ta baki daya malamai suke cewa musamman idan mutum ya nisanci manyan laifuffuka na'am ana nuna cewa lokaci yayi to bayan kafin mu tsaya a wannan yini bayan Allah subhanahu wataala ya halakar da Fir'aun a lokacin kamar yadda na baku labari cewa su mutanen Annabi Musa alayhi salam da Allah ya ce fa azrakna wa azrakna ala fir'auna wa antum tanzurun ku kuna gani to ganin su ya aka suka ga wato fir'aun sai malamai ma'abuta tafsiri ire-iren su Imam Al-Qurtubi rahimahumullah ajma'in suka ce a lokacin da shi Annabi Musa alaihi salam ya tafi da mutanansa bayan sun tsallake wannan kogin sun waiwayo suna waiwayowa sai suka ga fir'auna nan ya riga ya shiga cikin kogi ya dulmi ya nufi a cikin shi da mutanansa sun halaka a lokacin sai suka gabaki daya sun tsago saman kogi a matattu suna hali na mutuwa gabaki ɗayan su sun mutu wasu malamin suka ce a'a abin da ya faru shine a lokacin da shi annabi Musa da mutanen suka waiwayo su ga wai ina labarin fir'auna da shi da mutanensa wanda suka biyo mu suna neman su rike mu su halakar da mu bayan sun tsallake wannan kogin na Baharul Ahmar wato Red ah, Sea din nan da muka yi bayani akan sa a farkon karatu suna waiwayowa domin su ga mutanen nan sai Allah subhanahu wataala ya tado musu da fir'auna din da mutanansa domin su gansu ra'ayar ayin wato ido da ido a lokacin Allah subhanahu wataala sai ya ba mu labari tun cikin surat Yunus yake cewa far yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalqaka aya wa inna katiran minan nasi an ayatina laghafilun lalle a yau ne zamu tsamar da kai kai fir'auna mu wanzar da kai a doran ƙasa wato ba za mu nutsar da kai ba kawai cikin ƙasa la sai mun fito da kai mu barka a doran ƙasa ta yanda ne mutane za su zo su dinga wa'azuwa da kai su ɗauka su dinga ɗaukan izina da kai duk ta'addancin da kai a doran ƙasa da kuma ikirarin da kai cewa kai a kai kai ne Allah kamar yadda ya bayani yake cewa fa qala ana rabbukum al-a'la fa akhadahu Allah nakala al-akhirati wal ula haka yake cewa nada fir'aun fi qawmihi qala ya qawmi alaysa li mulki misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun am ana khayrun min hadha alladhi huwa mahin wa la yakadu yudin kun ga iya girman kai da jijji da kai da ta'addanci da kafirci ya tuke wajen fir'auna maganganun nan da ya faɗa to shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa za mu wanzar da kai da gawanka ta yadda wanda za su zo bayan kafirai su dinga daukan izina da kai san cewa idan ma za su yi wani kafirci to lalle a ga sakamakon wanda ya fi su kafirci wato shi fir'auna za mu ƙara karanta ayoyi guda biyu da an karanta a gaggauce insha Allah ta'ala Allah subhanahu wataala yake cewa in bayan wannan aya sai yake cewa idh wa'adna Musa 40 laylatan thumma takhastumul ijra aw taqra'a aw taqra'a thumma takhastumul ijra min ba'dihi wa antum zalimun kutuna idh wa'adtum eh, kubanu isra'ila kutuna wa idh wa'adna Musa 40 laylatan kutuna ya kubanu isra'ila a lokacin da muka yi alkawari da annabi Musa shine wa'adana a wannan qira'a ita ce wa arana qira'atul jamhur amma a qira'a ta Abu Amr al-Basri da Abu Ja'far al-Madani da kuma Yaqub al-Hadrami kamar yadda Imam Shafi'i ya ishara haka a can wa yuqbar al-ula anna suduna hadizin wa adana jami'an duna ma alifin hala kun ga wannan ramzi ne na Abu Amr al-Basri dan kwansa Yaqub ya masa muwafaqa sai kuma Abu Ja'far a cikin Qura'ul Ashara su sun karanta wa adana Musa to menene bambancin kira'o'i guda biyu kira'ar farko ta jamhuri muka ce wa wa adana Musa kutuna a lokacin da muka yi alkawari da annabi Musa wa adana wato muke alkawari shi ma ya mana alƙawari ne tauzihin wannan kira'a. kamar yadda ibnu khalawai yayi bayana haka a littafin sa al-hujja na tauzihin qira'atu sab'a da kuma al-qamhawi a littafin sa tala'iqul bishri a tawdihin qira'atul ashr tayyib a qira'a ta biyu dan wa'adana Musa a lokacin da muke yi ma Musa alƙawari, muka masa muka masa umarni ya zo mana ya zo ya gana da mu gwargwadon kwanaki nawa kwanaki 40 to anan malamai ire-iren su al-Amin Shinqiti rahimahullahu ajma'in da su al-Imam al-Qurtubi da sauransu a littafin su abuwa bayan yake cewa wannan kuskure ne da wanda masu suke tawjihin qira'at din da baki ɗaya Allah ya ji ƙarfin mu ce wai shi ya yi ma Musa alƙawari shi ma annabi Musa ya masa alƙawari ai Allah ya ji ƙarfin ya yi alƙawari da da ɗan adam wato abokin halitta to suka ce shi yasa qira'a ta biyu ita za ta ci ba da ma'ana wa'adana Musa wa idh wa'adana Musa a lokacin da mu muka ba Musa alƙawari muka ba shi muka ce ya ya same mu ya yi mika ce da mu a tsor ɗin nan a saman dutse to shi kuma annabi Musa sai ya da'a yayi yayya to shine kyawun tawjihin qira'a ta tawa adana ba za mu ce shi ma annabi Musa ya ma Allah alƙawari la wannan muwa'ada tana kasancewa ne tsakanin ɗan adam ma'ana mutum da ɗan uwanka mutum sai ka bashi alƙawari shi ma ya ka. za mu haɗu ranar talata sai ce ina eh, yadda zan za mu ranar talata amma shi Allah idan ya ba da umarni dole ne mutum ya yi wannan umarnin to shi yasa wa adana Musa muka yi ma Musa muka bashi alƙawari arba'in lailatan wa idwa adana Musa arba'in laila cewa ya zo ya gana da mu dare arba'in sun mata haftumul ijila sai ku kuma banu isra'il ku karshe dan maraki al'ijila shine karamin dan maraki shine al'ijila jami'in sa'ajati sai ku ɗan dan karamin maraki min ba'dihi bayan kun ga shi nan Musa nan ya tafi dama kun shi yake tace ma ku tsora Allah ku tsora Allah kuna ganin ya tafi shikenan sai kuka mai a ta'addanci shi kula saba ma abin da ya kasance yana maku umarni da shi shine sun mata kasuwar da izinin bari wa antum zalimun sai kuka zalunci kawunan me ya zaluntar kansu zalunci shine sanya abin da bai cancanta ba sai suka koma suna bauta ma wannan dan marakin da samiri ya kawo musu suka mance da wani Allah wanda annabi Musa ya kasance yana musu umarni da bauta masa shine zalincin da suka zalunci kansu kun sun yi shirka kenan sun kafirce ma Allah subhanahu wataala to Allah ya ba mu cikakken labari da bayanin wannan ayar a wasu ayoyi tun cikin suratu Raha da suratu al da sauransu malamai suke cewa wa idwa adana Musa 40 lailatan darrukan nan guda arba'in, shin a dunkule ne sun farko Allah ya bashi labarin cewa zai yi su suka ce a'a farko Allah subhanahu wataala ya ce annabi Musa ya zo ya miƙati da shi ya gana da shi barbaran kwana nawa kwana 30 sai daga baya cika masa kwana 10 suka kasance kwana 40 kamar yadda ya faɗa cikin cikin suratul a'raf wa wa'adna Musa 30 layla wa atmamnaha bi 'ashrin fatamma miqatu rabbih 40 layla kuma malamai suka ce dalilin da Allah subhanahu wataala ya yi itlaqin layla wato dare 40 bai ce yini ba Sabida dare shi yake riga matsala da kuka sani cewa shin yini yana yake riga dare ko kau dare ne yake riga yini sabon da malamai suke jarawa dare shi yake riga yin. misali yanzu a ce muna yammaci na na gobe na laraba ke ko muna dare na laraba saboda haka dare shi yake riga yin. ba za a ce yau muna yini na kaza ba a sai dai dare shi a ce dare na yinin gobe Da kuma yayin da aka ce dare a nan Musa ya gana da Allah subhanahu wataala dan roka guda 40 sannan da yinin ba wai dare ba ne kawai 40 laila wa ayyamihinna takririn da malamai suke yi ke a tsayi menene ya faru lokacin da Allah subhanahu wataala ya umarci annabi Musa ya je ya gana da shi wasu malaman tafsiri suka ce a lokacin da annabi Musa ya tsira da shi da mutanansa suka tsallake wannan kogin bahrul ahma ba halakar da su ba to suna tsallake wannan kogin sai mutanen annabi Musa alaihi salam da Isra'il sai suka ce mu yanzu abin da muke so ya kai annabi Musa ka zo mana da littafi wanda za mu dinga karantawa muna aiki da shi kamar yadda waɗanda suka gabace ka suke da littafi to a lokacin da suka faɗa wannan maganan sai Allah subhanahu wataala yi umarni yace ma annabi Musa ka zo ka gana da mu idan ka zo ka gana da mu a lokacin za mu baka littafin at-taura wanda za ka zo ka kawo mu mutanenka su dinga aiki da shi suna karanta shi dalilin da yasa wasu malamai suka ce kenan Allah subhanahu wataala yace ya je ya yi mikaci shi ya tattauna da shi to lokacin da annabi Musa zai tashi mikaci sai ya zaɓi mutane 70 ya tantance daga cikin mutanen wanda yake ganin sun cancanta ai wannan tafiya da su shine Allah ya ba mu labari can cikin suratul a'raf waqtara musa qaumahu 70 rajulan liqatina sai annabi Musa ya zaɓi mutane 70 daga cikin mutanen sa banu Isra'ila ne fatina gana ganawa sai suka je suka gana da Allah subhanahu wataala har a lokacin da annabi Musa yake ganawa da Allah subhanahu wataala sai ya nemi cewa yana so ya ga Allah Allah yake cewa a annabi Musa ba ta tashi ba kai dai ka saurari magana ne a lokacin ma kashin ma a wannan da annabi Musa ya je yana shauki ya haɗu da Allah subhanahu wataala sai Allah yake cewa wai wa ma a'jaraka an qaumika ya Musa menene yasa ka zo da gaggawa ka baro mutanenka annabi Musa yake cewa saboda shauƙin ganin قال هم أولئي على أثري وعجبت إليك رجل ترضى لم يجي na bar su akan kufaina, akan ساونا واسو akan addini na wanda ka umurce ni da shi in masu bayani kuma lalle ina da yaqini insha Allah ba za su canza ba sannan na sanya dan uwana Harun ya zama khalifa na ya yi gadi su ya ci gaba da yi musu da'awa ta yadda ba za su kafirce ba sai Allah yake cewa in قال فإن قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرين حقيقة من jararci mutanenka bayan ka zo ni yanzu mun jararci mutanenka wani ana kiran su sami ya zo ya da su tunda menene sami yayi muka yi bayani shine ya sassaka musu dan maraki ya mai ado da mundaye da zinari da sauransu sai ya zo ya ya sa mai abin hurawa malami suka ce wanda idan ya zo ya taɓo wannan ɗan marakin ta gefe sai ya dinga kuka kamar kuka na shanu sai ya kawo ma a su waɗannan mutane banu Isra'il. sai ya ce musu wannan shi ne allon kuma fatan basira sai suka yadda kuma suka bi shi sai suka zo suka bar allah da suke bauta masa mafi yawancin sai suka dawo suna bauta ma wannan ɗan marakin shine fa akhraja lahum ajlan jasadan lahu khawar khawar yana shidda sauti kamar na shami jasadan lahu khawarun fa qalu hadha ilahukum wa ilahu musa fanasi yace yace musu ai wannan shine Allah kuma da Allah annabi Musa afala yarawna alla yarju ilayhim qawlan wala yamliku lahum darran wala naf'a wai fatan basira in fasaka mai magana fa zai iya ansa musu kuma zai iya amfanar da su Allah yake cewa amma saboda fatan basira suka shirka wanzu suna bauta ma wannan dan marakin annabi harun ya kira su yake cewa a'a waɗannan mutanen baya dacewa ku bauta ma wannan dan marakin wani kusincin bi hakika Allah ya jarabce ku da wannan aikin da kuke yanzu na shirka wa inna rabbakum arrahman fattabi'uni wa ati'u amri ubangijinku shi shine Allah subhanahu Ta'ala wanda annabi Musa ya sanya ku a kansa kuma ku yi mani ɗa'a, ku dinga bauta ma Allah ne sai suka ce ne lan nabraha alayhi atifina hatta yarja ilaina Musa lan nabraha lan nazala ba za mu wanzu ba muna bauta ma wannan ɗan marakin har sai mun ga shi wannan annabi Musa ya dawo subhanallah a lokacin sai suka yi ridda malamai suka ce sai dai mutum dubu goma sha biyu kawai cikin su ne ba su yi ridda ba suka wanzu suka tabbata a addinin da annabi Musa ya ɗora su a kai amma sauran dubbai nasu duka sun yi ridda sun koma suna bauta ma wannan to a lokacin annabi Musa shi yana ganawa da Allah subhanahu wataala sai annabi Musa ya ce ma Allah ni ina so in ganka Allah yake cewa la ba za ka ganni ba ba kai wannan matsayin ba yake cewa idan kuma ba haka bane wannan dutse da take a kai da kai da mutanen da suke ganawa da mu wannan dutse idan kaga ya tabbatu zan yi wani abu yanzu in kaga ya tabbatu bai yi motsi ba bai kan akan yanda yake to za ka iya ganawa da shine wannan ma ja'a Musa li miqatina wa wa rabbu qala rabbi arini anzur ilayk ba magana ba kawai ya Allah ni ina shauƙin gani قال لن تراني بذات يا جنة ولكن انظر إلى الجبل تتلوى النندوسا لتكتي أكيل فإن استقر مكانه فسوف تراني إذا هو النندوس يا تبتع كم إن ليك ذاك ذاك يغانا وادي ذاك يغنينا فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا a lokacin da Allah subhanahu wataala ya bude kansa ya wanzu ya buɗe kansa ya bayyana wannan dutsen gabaki ɗaya sai ya waje-waje kamar wani abinci da aka sa aka nike shi ya yi rugu-rugu mara ya dawo yadda ka sanya shi ga shi dutsen kaso ku a lokacin annabi musa saboda shirgita ya sune a nan take yana sunewa sai ce qala subhanaka lalle sarki ya tabbata a gare ka ya Allah lalle ya Allah sai kada ya cancanta abota maka kuma babu kaman qala subhanaka inni tubtu ilayka lalle ni na tuba zuwa gare ka wa ana awwalul mu'minin ni ne farkon mu'minai a wannan al'umma to ana nan sai annabi Musa alaihi salam bayan ya gama miƙati sai ya dawo wajen mutanensa yana dawowa wajen mutane Mutanensa ne ya faru sai ya sa mutanensa gabaci daya kamar yadda muke bayani Allah ya faɗa cikin Alƙur'ani duk sun girita sai mutane kawai dubu goma sha wanda kuma dubban dubban mutane ne dubban ɗaruruwa malamai suka ce a lokacin sai bakin ciki malam ya kama annabi Musa da haushi wahalan da ya sha na wajen yi musu da'awa qala bi sama kharastumuni min ba'di tir da wannan abin da kuka aikata baya a'ajiltum amra rabbikum yanzu shin kuna so ukuban Allah ta gaggauto muku ne Allah ya halakar da ku ne wa alqal alwaha wa akhadha bi ra's akhihi yajuduhu ilayhi a lokacin alluna na sa'ar taura da sauransu da Allah Musa ya zo da shi gaba ɗaya ya watsar da su saboda ne bakin ciki da damuwa da ya kama shi shine a Musa asifan ya dawo yana cikin bakin ciki a lokacin wasu malamai na tafsiri suke cewa allunan nan guda shida ne ya watsar da guda biyar sai sai kawai kawai ya watsar da suke sai guda ɗaya waɗannan wanda ya watsar da baki dai Allah ya ɗauke su guda ɗayan nan wanda su ne dama su bari Isra'ila suke da bukatuwa zuwa gare su wanda su ne ci akwai bayanin halal da haram a ciki a lokacin da ya wata wata ba sai ya je kama kan Harun wa akhadha bi ra'si akhihi yajruhu ilayhi ya fara jinsa yana ya za a yi na ban ma gadon mutane na ce ka kula da su kada su bace ka bar wannan samiri ya zo ya batar da su sai kai kuma harun alaihi salam sai abin ya bata mashi rai saboda shi ya iya ba shi kokarin qala ya ibn umma la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si kada ka tarbi ka kama gemuna ya kai annabi Musa ko kuma kaina inni khashitu an taqula farraqta bayna bani isra'ila ولم ترقب قولي أو تعالى إن القوم استضعفوني وكانوا يقتلونني سرينا sun gani miskini ne banda karfi irin naka sun gani ina da rauni shi yasa suka yi abin da suka yi yake ce ma'anar Musa ke wa karu yaqtulunani kai ba ma koma da sai suna bauta ma wannan dan marakin sun kusa kashe kai baka sani ba annabi Musa ba wai sakaci ne ba fala tushmit bil a'da wala taj'alni ma'al qawmi zalimin kada ka kunyatar da ni a gaban waɗannan abokan adawa kada ka kunya ni kuma cikin azzalimi walamma sakata an musal ghadab ya faru akhadha al alwah a lokacin da fushin nan da yake tattare da shi ya tafi sai ya dawo ya dauki wannan allan nashi kamar yadda muka muku bayani wasu malamai sun ce guda shirin da ya watsar guda biyar an ɗauke sai guda ɗayan nan ya ɗauke su wasu malamai suka ce kuma ba ta da asalin tunda babu wani hadisi a kanta Allah da ya ba mu labari akada al-alwah wa akada al suka ce ma abhamu al-Qur'an al-aula ibhamu abinda al-Qur'ani bai mana bayanin adadin ko maka mutaka mu bashi a yanda in dai ba a samu ingantaccen hadisi ba to a lokacin sai ya dauki wannan allan na bayan da fushin ya tsiki wannan shine abin da ya faru tsakanin annabi Musa alayhi salam da kuma mutanansa, da kuma miƙaji ganawa da ya da Allah subhanahu wataala da kuma abin da Sami ya aikata wanda bayani akan dan marjin nan illa illa ila Allah kai suratu eh, Taha nan za mu ci fayyace bayani akan shi wannan dan marjin da suka bauta masa to kun ga ƴan uwa wanda yake nuna mana cewa malamai suka ce ka kashi kissan nan abin da za mu fa'idanta da shi shine kafirci wato baya kai mutum mai sai ga halarta. Fir'auna Allah ya halakar da shi da mutanensa ya dunyar da shi da kafirci da girman kai da jiji da kai da rashin imani da addinin musulunci addinin da Allah ya yi umarni a bisa babu abin da zai kai mutum ba ta halaka wanda tun a nan duniya Allah zai wulakanta shi kamar yadda ya wulakanta annabi Musa alaihi eh, ya wulakanta wani ne ya wulakanta Fir'aun da mutanen sa duniya ya duniya da su ya nutsar da su a cikin kogi haka kuma ya wulakanta Samiri wanda ya sanya ma banu Isra'ila wannan dan marakin su bauta masa da sauran kafirai gabaki ɗaya na duniya kamar yadda Allah ya wulakantar da su to shi ne fa'idan da za mu fa'idanta shi na wannan kisa wanda idan mutum bai ji tsoron Allah ba karshen zai kasance kamar karshen Fir'auna ne da mutanensa yadda Allah ya halaka da su da kuma sauran kafirai ayan ƙarshe Allah subhanahu wataala yake cewa summa afauna ankum min ba'di zalika la'allakum tashkurun sai muka maka afwa akan haka wato wannan aiki da kuka yi na shirka da na kafirci sai muka gafarta muku muka karbi afwan ku la'allakum tashkurun al-imam ibn jarir tabari a karkashin wannan yake cewa la'alla ana abinda da suke kai wato mun muku afwa ba dun komai ba kai tashkuruna domin ku gode ma Allah subhanahu wata'ala shi yasa ya tabbata hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Abu Dawud da al-Imam Tirmidhi wanda suka fidda a sunan nasu manzo Allah yake cewa la yashkurullaha man la yashkurun nas wanda baya gode ma mutane wato baya gode ma Allah subhanahu wataala al-Imam al-Khattabi karkashin wannan hadisi yake cewa malamai sun yi ma wannan hadisi fassara guda biyu fassaran farko shine wanda dukkan kyautatawa da mutane suke masa ƴan uwansa idan ya kasance baya gode masu idan sun masu abu mai kyau ce na gode ko jazakumullahu khaira ina godiya to wanda yake kafirce ma kyautatawa da ƴan adam suke masa to wannan mutumin kusuri mai wannan ɗabi'a dukkan ni'imomin da Allah subhanahu wataala yake masa to lalle za ku ga zai gode na ni'imar Allah duk yadda Allah zai bashi ni'ima ta lafiya da ƴaƴa da arziki da menene to za ku ga kullun shi yana ganin Allah bai bashi yana kafirce ma wannan ni'ima shine man la yashkuru Allah la yashkuru an-nas Imam al-Khattabi yake cewa fasara na zu shine duk wanda ya kasance idan mutane sun mai abu mai kyau na alkhairi baya ce masu na gode ko ina godiya akan wannan abin da kuka mani ko akan abin da ka mani din nan to lalle Allah subhanahu wataala yana fushi da shi koda yana gode ma ni'imarsa to Allah ba zai yi ba ba zai tafi godiyar nan da yake masa abinda wasu malamai suka fasara hadisin nan kenan kamar yadda al-Imam al-Khattabi yace man la yashkuru Allah la yashkuru an-nas to shi yasa ma afauna ankum muka yi muku afwa ko banu isra'ila a kan saban da kuka yi tunda wasu daga ciki bayan annabi Musa alaihi salam ya dawo sun tuba daga aikin da suka aikata sai Allah subhanahu wataala ya gafarta musu to da ya gafarta musu yake cewa mun muku afwa ne ba don komai ba la'allakum tashkurun sai dun ku gode mana to kuma malamin suka ce wannan afuwa da ya musu ya cancanta a ce sun hankalta yana ɗaya daga cikin ni'imomi da muka yi bayani cewa a farkon karatun Allah ya ce ulkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum ala alamin wannan afuwa da ya musu yana ɗaya daga cikin ni'ima wanda ya kamata a ce sun ji tsoron Allah sun bi addinin da Allah subhanahu wataala ya musu umarni da bin sa nan za mu tsaya saboda yanayin lokaci muna roƙo Allah subhanahu wataala ya sa ma abinda muka faɗa albarka kuma ya sa ya zama makbuli gare sa wanda kuma muke kuskure ya gafarta mana assalamu alaikum akwai mai tambaya kafin mu abin nan amma za mu ansa ta gobe insha Allah ta'ala za mu fara da ita gobe insha Allah ta'ala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh